uwar gida ran gida wai da Allah kuna ina ne haka eh wallahi wallahi kin gan mu nan muna wajen saukan alkur'ani ne wallahi dare yayi idan ya sauke ya same ni a gida amma ka dan juyo bayan ka kadan Salmanu wai kai dan Allah me yake da mu gane Usman ka dauta kana dauta in wannan nan kace so ka bani wannan kana ta hakka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ta faru gaya miki zai ɗauka min waya ne na ga kamar emergency call ne in kika tabbatar na gidan da kika zan da za Aisha ba na baki hakuri bane to ina kanka wallahi na dina in zai kin kara gani na da mace wallahi uwata cike zan dai Allah adda ta ɗauka billahi da ta same shi a gadon baya ta kafta masa bayan sa ya buɗe ya juya ta sake ɗagawa yana dan Allah ki min rai ta kafta masa a hannu ta cire masa hannu ya sake ya tsaya yana duba baya da zai ba hannun da zai kare ta cire hannaye ya ta sake ɗaga addan nan ta kafta masa a makogwaro kawai sai ga farin makogwaron nan ya kuma wannan da irin farkawa daga bacci Aisha muga hannunki ba wuka hannunki yau sai na kashe ka ka je can kai fasikancin naka wannan yayi wancan wallahi tallahi jaki jaki zaka yi na so mu maka maganin matsalarka ka saka ka shiga gidanka hankali kwance ko bacci za ka yi a kwanta da wannan riga ana ja kunnen ko acid za ta watsa maka sai dai kare akan kayan nan ba dai jikinka ba idan har ba ka daina yawon dare zuwa club da biye biyan yan mata ba wallahi rashin hankali ka an ka fara gani a cikin gidan nan ko ka zauna to daga ka zo ina sama to idan ka sake mika ka dan ka ba hakuri dan ka dan sake dan sake kai ne da shi <laughs> wallahi tabarka kai da shi maganin tauri ya kamata a sama maka tauri akwai rijiya a gidanka ba ba rijiya a gidan shadda fa dole ko da ka bata bat but ka fito ta cikin kashi mutum ya fito ta cikin kashi wannan duk inda ka ajiye shi dan Allah ka dala maganin tauri kace ka wani bayan ka ko gudu wai mutumin nan da gaske yake ko barki fara yanzu tantama yake Ba, wa zuciya ta tayi ta gurin saka shi Ko sai daga wasu 'yan daba sai na same su nace musu da Allah a dan yi mun gwajin taurin nan yana miƙe da kallo wata wuka a kai ba irin wannan ba tsaya irin wannan Allah ya isa daga ce barkar ke nan yanzu su maso kike je tafi gida nan je zauna Aisha kenan ashe na karba ga daurin kwata zo ta dauko ka wallahi gidan da muke ciki ne za a saida da dai kana da hali da ka taimaka ka sai mana wani gidan ba zan iya rayuwa babu kai ba Dene mun godiya yanzu kina nufin duk wa'annan kujerun da wannan atibin da komai har da su dama a cikin gida aka sa mana ma ya baki ga komai ba ina alfahari da ke yan nan duk inda yi mata ne suke bi na kuma duk inda suka bi ni magunsa nake kawo na malam ya bani maganin farin jini na sha suratul yusufa He's a man under the moon. Ba kya shawarar mutane.

just someone. To na ba dama kubu miliyan ashirin ya kawo maka, amma dala ne. Kar kai wasa da kayan nan, ka san fa ba wani kwari ne da su ba. Ya haɗu. Kin san ɗazin yana waya yana aike da miliyan ashirin amma kamar da naira ashirin yake magana? Allah sarki bawan Allah ya shiga abatuwa. Kin ga wani take kira da abatuwa. Bounces back with. barar titi yau na yi kamu gani nan kai kai abun sona ku taho ku yi mini a gaji jari ya karye bani da yanda za na yi here comes another charming prince kar manta gidan da kuke ciki shi ya siyan muku an ci moriyar ganga za a yadda koranta kalli zan kaɗe ɗiyan mace iri na mai kyau ni kuma ban taɓa son ki ba wallahi ni da gaske nake son ka na tsane ki kana kazami da kai baka nike kullum na haɗa fuska da ki sai in ji na ƙara tsanarki. Me kika ɗauki namiji? Lashe moni. Surely he's her next target. Gobarar titi. Ba ni mamaki na da na baki. Amma da alama kai malamin tsibbi ne ba? ni ba malamin zuba ba ne amma dai ina da malamin duba Ka ce kuma maza kuna yadda da malamin zuba shi to kuma kuke yadda da su ballanta namu young vibrant surely he's her next target gobarar titi wanda yasa baki da imani kamar ba dan Allah dakata malam saboda na ce ka sai min kayan anko shine ka tasa ni gaba kake gaggaya min irin wa'annan bakaken maganganun haka gobarar titi ka bi ka wani liƙe ma yarinya na ce kuma ni a gani na idan aka kore ka kaga ba ai maka adalci ba gobarar titi yanzu wannan gidan ko gidan ya gwamna ne sai haka ban haifi matsiyaciya ba mai kashin arziki na haifa story adam a zango screenplay nasir alkanawi gobarar titi wata maza ma zai alhaji ya kara aure bayan shi da yake da mata hudu ƙarya kake munafiki mijina ba shi da kowace mace ni kadai sai matarsa to waye bai san mata kai me taimaka ni da matata kai hakuri wallahi ban dauka ka dinda tsinke gashin bakin ka da kanka har sai ya kare sai da kira wanzami producer yakubu usman mpeg gobar titi salamu alaikum da Allah motar mu ci ta dan lalace zaka gyara mana yana dan nan bayan unguwa ina zuwa minti da directed by sadiq and mafia gobar titi dan kuka, mm -hmm, dan kuka. Mhm, dan kuka dan kuka mhm, dan kuka dan kuka wayo ni dan kuka wayo Allah buba ya gibin uwarsa ya gibin ubansa ya shiga duniya dan kuka mai sa uwarsa kuka dan kuka mai sa ubansa kuka salamu alaikum Alaikum alaikum salam. Kai nan bunni buga. Ina? Buba. Binni. Ba anan ba. Ai in na ɗauke ka nan gurin iyakaci na gada can. Ko in ƙarasa da kai titin da zai hau da kai motar da za ta hau ba zan sa ba. Eh, cikin gari an hana kabu kabu. Buba gagararre. Buba kangararre. Wai haka ake rayuwa. Ba motar da za ta tun fa daga wani ƙauye uku na wuce. Tun ina tafiya da keke har ta yi faci. na rasa yadda zan yi ban da kuɗin faci na sai da ta na taho a kafa har na zo nan gura to yanzu ma sai dai ka ƙara taka a kafan ka fita titi ko kuma in kai ka baki to ce mun aka nan kawai za a samu mota to bari in gaya maka nan ƙauyen nan ƙauyen mota daga sati ya sati a'a ya haka kuma ya haka daga sati ya sati mota take shigowa nan ƙauyen kuma mota nan ɗaya biyu ce kawai take shigowa dan kuka mai sa'o ba yanzu ka taka abun ne muke gaskiya ne Allah ranka take. Man gala ta hunka. A'a bari mana. Nagode. Yawwa. Dan kuka. Dan kuka. Buba. Salamu alaikum. Barka ne. Wa alaikum salam. Kamar na san ka. Ni a ina? A Ba ni ba ne. Sai na kama kai ne kake wasa da maciji da kura ranar kasuwa. Malam, hmm? ni ba a ƙauyen magare nake ba. Ni ɗan ɗan daura ne. Ni sana'a ta ƙira. Abin da ya kawo ni nan ma sai yan mangwara na zo zan kai birni. Shi yasa ka gani anan. ce maƙeri ne kai? Gaskiya mun na ji ƙauri. na ga hayaki buba ga zafi ya ishe daga tsaya a nan gurin ita wannan motar da ta aje kafa me yasa kamar ita aje kafa motar gidan gonan da na sai mangwara ne taimaka min yayi ma ya kawo nan shi ma iyakan shi can can wurin nan ai nan wahala ake wajen samun mota ina da tambaya Allah ya sa na sani gaskiya ne idan mutum saru kutub mutum ya sare shi baya warkewa sai Allah shi ta kashe magani kana da tsoho shi ma kuwa to idan ka koma gida sai ka tambayi tsohonka Allah sarki gashi kuma ba koma yanzu ma gashi kuma ina da bukatar amsa saboda za ta min amfani malam hmm? ka zo ka same ni ina tsaye a nan wurin kana neman ka taya min da hankali idan ka kara min wata tambaya ta rena hankali wallahi wallahi za ka sha mamaki aikin banza aikin wofi sai duka sama da nuka ba na gaya ma Allah ya baka hankuri Zan ya ci mangwara na ina jin yunwa. Sai ka cinye buhun gaba ɗaya. Ɗan renin hankali kawai. wait wait wait wait wait wait wait birni eh sai dai ba wurin mutum ɗaya muke da shi zan ɗaura a saman nan ai zan malam malam malam malam dama alkawari ne ai sai na zo zan biya ba lallai ma dole zama da uwar kishiya garin ya ta zama dole cikon hamsin ne kudin ka gashi haba ba na ciki da harkar eh Huber. Huber. Kirala wulala. Zo ka ɗauki wannan jakar tsummokaran naka na iska. Ta kan wannan tsummokaran ashe na dinga balla uban gudu ya ka cewa da aka saci wai. Kaga daga nan zuwa birnin Sin zuwa London zuwa Jamaica in dai za ka tafi zan bi ka akan wannan jakar in dai ba za ka tsaya ba ba za na tsaya ba. Saboda wai na tsummokaran? alhamdulillah wanda da Allah ya sa ka gane tsummokarai ne to ni ban gane tsummokarai ba ne don kuɗin da suke cikin wannan jakar sai sun sai ma gida da mota da zan kaɗaɗiyar budurwa da kuma ƙwashashen jari. Allah ƙarya kake ai ido na ba abin da bai ganin mu ba a jakar nan don na caje ba komai a cikin jakar nan. To ai na ji daɗi ma kuma dogon labari ne wannan zungure ne amma tunda Allah ya haɗa ni da kai za ka zama mini dan uwa amini wa kani uba uwa zama uwanka ni ma zama taka uwar kuma mu zama 'yan uwan juna komai da komai mu dinga yi tare to ni kuma zan gutsura ma kaɗan daga cikin labarin abin da yake kunsha a cikin jakan nan yanzu kana nufin wayo yanzu wannan jakan da akwai kuɗi wai a ciki wannan takardar karɓar shaidar kuɗin adashi ce kuma zan je in karɓo su ma'udai in kuma cusa su a cikin wayannan tsummo karan da karaina saboda na ga alama barayin birninan nan suna da wato ainihin kaga shi kenan gwamnati da Allah ya haɗa da ni shikenan kaga dole ya kai hankali da birnin nan saboda a ni kaga da akwai barayi mm. akwai yan sani mm. akwai yan fuwan mm. akwai yan bige ka gudu ba kwaye da babu kaga shikenan in ne in je in kai ka sai ka asu kudin ka asu kudin sai raka asha shikenan ma ni ma dama inda aka zan je kwatance aka muni kuma kafin na isa gurin sai na yi mako guda shi ke nan katako hanyar sauki kaga sai mu je in kai ka gidana in kai wanka mm. ka huta ka ci abinci sai in raka ka wurin da zaka je ka ansa kuɗin ka ansa kuɗin kaga shi ke nan Allah sarki ya sunan ka ni suna na dan bulki Allah sarki <laughs> ni suna na buba na siya ba da kanka asare tubali ba dabawar yan mata waye ce da ni ba ni ba ma ce da shi ba shi ba an ja da ni an saki an kyale ni gamjin shasara sha shasuka ni ne ɗamri kuma na san an sha na kasuwanni tsoro na suke ah, ah. ashe ina da abin da zan faɗa a ji tausayi na ashe akwai wani banshi da zan raina jama'a har su ji daɗi har ma su tausaya mini wayo Allah sarki ka burge ni anan ka ƙara shiga zuciyata na ji zan iya yin tafiya da kai mu'amala mu za ta <laughs> Allahu akbar wayo wayo wayo to tsaya da ma ka sani da kayan shiru nasu ka saurari me zan gaya maka ka tura mun da sunan sunan kakana buba ne mutu Allahu akbar Allahu akbar jikana Allahu akbar jikana Allahu akbar jikana ja'iri akwai ladabi ina sam sam da eh? abin da zamu yi da kai karka taba ba jika ba in ta taba kunna ne sai ka yi hakuri ka kyale ni Yar baba? Na'am baba. Ba fa matsa maki nake ba. Amma ina so ki san annabi ya faɗo. Auren nan da kike jin kullum ina maki maganin shi ina maki to shine darajar ki. Tun da kin ga dai ai ni ba zan tasa ki a gaba ga ki ga oki da muna tara. Gida ba mu kaɗai ba. wannan shakiyin yaron da muke tare da shi zamani ya haɗa yau ya shigo da wannan gobe ya shigo da wancan jibi ba mu san wa zai kawo ba to ni dai samu rabu lafiya da ke ki fito da wanda Allah ya gangan abinda Allah ya hore mana a kai ki gidan mijinki kowa ya huta in ya so ni nan da uwaki mu zaman mu ko ba gaskiya ba gaskiya ne malam kullum maganan kenan gaskiya Allah ya maki albarka yawwa don Allah don annabi ki kokari ki tare min mutuncin ki kin ji ko insha Allah yau yau yau ba za ku makaranta ba ne na ji an yi la'asar fatin ɗazu za ni makaranta yanzu ma na riga na shirya to ai ki zo ki kama hanya ki tafi ma ni fa ban san wannan sakarcin to shikenan kin ga ai in aka kauda ta yafi ko yawa kaga gidan na muryan wa nake ji kamar dan balki shine wannan shine gidan me yanayi da na afurki kake ta faman ko zo mu tashi sai ka ce wani dolon kodi da yawa ne su biyu ai guntun gatarin ka ai ya fi sare ka bani kuma dan karamin jakin ka ai ya fi koshashen doki mm, zahiri ah. zahiri kuma kara eh yau ma an yi mana yaye yayan ne wannan shine gyatun naka wa wannan Allah so ke bi da zama baba fasara blind man da yare na au to ni ma kuma Allah ya sawake in haifi ɗanta me kenan na nufin ɗan tasha kai ta yata haife ni ne tasha mun faɗi tasha ne ji malam malam bari maganin shi ka san Allah ban kudin haya na ma nawa ya rage na baka ba sauran 600 kuma yau in Allah ya so zan baka kudi nawa ya rage 600 okay runto zaka min yanzu wanda runto ko ko dai ni kai mun runto dan kaga ban gani to ban 600 na ban da su yanzu amma yau da almuru in Allah ya da zan maka to ka tabbatar yau in baka ban kudi na ba zan kawo wasu in zuba a cikin ɗakin ka ina ɗakin ka ɗakin na ƙwarai kuwa dan barki dan eh? sunna da kai kuwa gobe zan ɗakin sunna ka kawo wani ka saka ba shi amsa kafin na mamuguwa fasara ni ni kake ce ni ɗan dan sunna ne da uwa ta da ubana kuma ni ni mamana da babana duk suna nan ma to to to ko sun yi asara haihuwa ne mm. eh, sun yi asara haihuwa ba shi amsa da ba ba za a haifi makawa ba da ba sahifi makawa ba yawa da ba sahifi makawa ba kwarai ba ka san Allah ina gon wallahi tallahi idan kai wasa in ban ajiye ka a gefe na na kada ma duka ba a cikin dan mulki eh? kai san ma duka duka ya ta wallahi sai in ma duka ina ga ma ina ga ma duka duka wallahi sai na ma dan mulki wai baba na ma kake ga magana ba za kake ce ma mutunci a ba da shi nake ba baba bashi Sannu baba, baba ina yini? Bashir. Sannu da barka da rana. Iye. Bashir, ah, ah, Bashir an ah. baba. Iye. Zo mu tafi. Kai ya haka. A ka haifa. Ka haifa. A bi ka a yi maka kara. Iye. Kan iska kai. Allah ya isa. Malaka ya. Dan kuka. Dan baba namiji ce ke. Ki dan ka dauka dan iska nan kina bugawa da kasa. Dan kuka. Mm-hmm, dan kuka. wayo ni ya dan kuka wayo Allah buba ya gibin uwarsa ya ah, ina Allah ya sauki ai ina ganin gabaki ɗaya a cikin gidan nan babu wani abu na burgewa wanda ya dauka ran da ƙasa ai ba za ta samu bindiga daga abuwa in bar ƙauye ina kwana akan gadon in zo nan kwana a ƙasa ina tafiya za a ah, dan uwa dan Allah ah, ka ji mana kawai haka ji mana da haka ji ina so ne ka kwantar da hankalinka amma jawabi yanzu ka faɗa min da me da me kake so amma dan Allah dan annaba ka tafi ka faɗa min me da me kake so ha ina son kayan alatu mhm. kamar gado katifa mhm. kujera mhm. fanka kayan kallo TV mai kala ba irin ta wancan zamanin ba ina kuma da bukatar radio sannan ina da bukatar abin da zamanin ga zuba abin sanyi saboda yanayin na rayuwa kamar zafi yadda yake a garin ku na samu fanka ma ina da bukata mhm. ina da bukatar madara gwangwani uku mhm. saboda zan sha ɗaya yanzu zan sha ɗaya da rana zan sha ɗaya da dare idan zan kwanta mhm. sannan ina da bukatar indomi da kwai a yanzu a wannan lokacin yayin da wayannan kayan suka samu isa sannan ina da bukatar idan dare yayi zan kwanta sai na ci nama saboda wannan aiki na ne kullum sai na ci nama in ba za a samu ba kari ah, da yawa mai baya kwantar da hankalinka natsu ai ka samu ta abin da kake nema zan kawo maka shi ina za ka je kai da kake bako a garin nan kai da ka zo an san kuɗin adashi yanzu na baka na baka ka tafi na san da me za ka haɗu ka kwantar da hankalinka kana nan tare da ni da abubuwan da kake lissafa za a kawo maka su daga nan har ka alsu kuɗin adashin ka in raka ka gida zira bari je dawo ba yauwa dan ban ga kurin zama ba sai an kawo ina abubuwan ya shirya ya samu wanda ya fi shiri waka ka shakka ni ga ka daure ka ka shakka ko kashewa ni ce ma an ni zani wasa in ni keto in yi wasa tashi ki ki wada mijinki tai ga ya masa gambu na ga yinga in dai ta ya gaga ina son in ji gari ya ɗibi yaya in dai ji makwabta na faɗin ar in isha tsohi na hawaye in isha mata sun iya kwat ba ga kuɗi babu mai sani waɗanda nake yi kowa ya sata in ji gambu ya baro mai kuɗin dare da in min Allah ya isa zan ce mai dan ba sata ta bi wannan na zaki ina buga turu in zuga ka in baka cikin ihu ga yara sun ne maka kowa dan bugun kwa bala da balan gumayu ne Alimit Hajiya mm, Ya Alhamdulillah ya kasuwa a ah, kasuwa alhamdulillah nama nake so dan Allah amma kaka min irin na jiya don wallahi na jiya nan tauri wallahi yara na hada da shi eh to kin ga ai da lokacin ka gani ga tayar mota ɗaya nake kuli ni baɗe ta nake siyarwa ga kasuwa ta Allah ya baka hakuri da kan magana sai bakan magana to na haula kin ka so in gaya miki mm. da ka ganin wannan tauri zai yi wallahi bargon tsohuwa ta wannan karshen dai tauri na ko bargon tsohuwa ta shin nade shi yi masa bade da kuli kuli shi sama yaji shi sa wata kai dai wallahi dan sarkin bakan magana ni da kan magana haba alimit wannan nama sai ka ce ta roƙa yo ko roƙa ta aika ba ta wanda yafi wannan kadangare ni bata ko ko kadangare ni yanka ni bata iya na kudin ta ɗaya ni hada mata bare kai da zaka yi min shigeke ki ba a tambaye ka ba ka ce min naman da ni bata yi tsada to wannan da ka ga ni bata ɗin nan to zo ne kuma mai waje ya ni yanka mata wajen nan ni yanke shi ta na bata wallahi in ka sake min shigege bana ta dai cika yi ma ita wallahi tsone maka ejiya in sa ya tsanji ruwa a baki dai wallahi to malam da Allah ba ni canji na shin duba dai ka gani duba cikin waraki din ka dai ka gani kun sabe min ha ko karbe min canji ko karbe min kaza ba ko faɗa min gaskiya kun ɗauka cewar <laughs> nan ga cikiciya ikon Allah Allah na tuba shi zo ga kansa na akai. Eh a'a. Ya kasuwa. Wa alaikum salam kasuwa alhamdulillah mun gode ga Allah. Kaza za ka ban guda daya. Amma wallahi in kai min tsada ba zan siya ba. Wata mata ta tashi ta buga ni da kasa. Cin nama kaman fitina. La haula ɗaya zan gaya miki in baki son in gaya miki gaskiya. sai an yi magana ke cewa mutane ku ga ku ga gari ni dai ya isa ba ni shi kenan ya wuce na sha in tashi da kansa na a ɗaya in na rutsa ki ga can hanya na same ki kice ni sai na bada ɗari bakwai almiz <laughs> almiz dan bulki dan bulki eh. shin dan bulki dan gaskiya ta dai an kai ku kuwa ya kokari me ne kaga me naman da duniya afirka gaba daya ba wani mai nama inda tsire ne ka ji tsire ko ka za ka ci ka ji daɗi sai naman alimi dan shugabannin ƙasa ta nawa sun katar donin nan ka kasa musu rago ni dawo su ci min wallahi sun ji daɗi na ni shaida ne saboda daɗi <laughs> eh, to ya yanzu dai dan bilkidan in na ganka ungulu ce kai baka wa banza hmm. shin kawuwa kai ko karba ka kaso kai wato ka gane ne hmm. alimit hmm. akwai wani harka ne ta faru na arziki Eh. na ga to barin in ci ni kaɗai ba mun saba wannan harka da kai na ce kai ma barin zo dan rataya maka rigar arziki amma mu dan koma gefe mana kaji magana ta ta kware kaka waɗi a ta kware ta walla bari in baka cinken cire guda ɗaya ka himmi koma gefe eh alimi alimi a ban shi ban shi aka aika sani ban so ban so a zare shi ba ka son a zare ai so ka zare da kanka ka saki na <laughs> tsiran kenan ai zage kenan in eh, zage ba eh. <laughs> to mu je zo mu je ta can dan bulki da ka kira ni ka gani biyo ka gehe in ka san kayan sata na kaka kamin na hudu na si domin kasancewar banda darajar mai girma gauna aminu waziri tambuwal wallahi da ba ni hita sai amin daurin damin minti ko kuma amin daurin goro ga shagamu na san shi isa na ce ma wallahi yanzu ni tuba ni na daina siyan kaya wannan ba kaya ba ba kaya bane wani ne ya zo daga ƙauyen kagan ba ne ne da ganin shi kaga gara ya zo ne daga ƙauye sai na sauke shi a gidana kan shi da yake da wuya a gidana sai ya ce mu akwai wa'insu kudaden adashi ne da ya zo zai ansa mm. to shine kuma shi bakon na ka san mutane in kana so ka lallaba mutum ka karbo kuɗin a'a tsaya ka ji mana mm-hmm. shi ne ce yana bukata abubuwan more rayuwa da yake ni ka san ni ba ruwa na kowane a zo ka ji mana ai ba ai ba nan ba so nake ka natsu ka saurare ni mm-hmm. so nake yanzu da Allah ka gane akwai wasu yan kuɗi ne nake so ka ara min ka san da akwai dubu talatin ɗina hannunka ko ba haka ba eh, san su ka san da su ko eh ni san talatin din ɗin yawa talatin na raguna da na kawo ma ka an sa ka gane ba ba kyau ka tona tona to yawa to shine nake so ka daura min saba'in akai sai su zama ɗari sai ka ara min ka gane in Allah ya so ya yarda zan dawo maka da wannan kuɗin kai dan bulki hmm? duba min sa ijiyar ka ga ijiya ta ka faɗa min bar ganin karkasa sani in gagganin hadari ni ga hadari in yi wanka da ruwan kashi ba ka jina ina jin ka don ka ga shanu na dai an ka kawo min kuɗi ka ka kyalla ido kan ka gani ka ka zo ka karbe min gaba ɗai a'a shi isa ka kira ni kake sun kui ga murya ka hau ni kake nihi a'a ai dubu talatin din nan da na ce ka ban nawa da nake banka na ce ka kara min saba'in akai in ka hada min suka zama ɗari idan na tashi zan dama da kuɗin ai da akwai na naka da zan baka kai ma ai me kaka nihi da haka a da akwai kaso naka mana kaso akwai kason da zan ɗora ma akai kai ma ai saboda kuɗin fa da zan ansa a hannun yaron sun kai naira miliyan ɗaya ba sun kai miliyan ɗaya kuma kuɗi ne wanda ina ganin su ma yanzu har ƙanshin su ina ji mm, nawa kaka ce kaka so in haɗa ma dubu ɗari zaka ba in na bashe ka dubu ɗari eh. to in ka tashi kuɗi sun kakka dahe su biyu da hamsin na kaka bani ba ba komai ba komai bi da hamsin ko eh bi da hamsin ka zan baka baka da damuwa ni dai babban matsala na shi ne dai yanzu ka bani su matsala ga tawon ku alimi <laughs> alimi ka siyar kun ka dauke kayan eh, da ne ka jaye ke kun ka zo ya ke eh, Allah shine shi ma ni addu'a ni ce to Allah shi dora ni a gaban gaba mai gida kaga yau juma'a ne ya kamata a ce ka yi wanka ka saka kaya masu kyau kafin ka fita bara sai ka ga Allah ya buda maka ko dan suna na bi na karaya hawa mai gida sati biyu kenan kana sa kayan nan a jikinka wai kai baka jin warin jikinka ne ke kika ji wari ai ni wanda ya ganni shi ya ji kunya ke masu fa iya magana cewa suka yi wanda ya ga fitsarin makaho to shi ya ji kunya ba gani ban gani ba bare in ji kunya ah! A dai idan an zage ka za ka ji tuna dai ba kuma ba ne kai. Ƙwarai kuwa, wanda ya zage ni shi da Allah, agwagwa, sarkin wanka, ke bari in faɗa maki fa, ko kifi ce ke ba ki isa ki sa ni in yi wankan nan ba. So kike a in fita haka nan mutane su ganna da haske in dawo hannu rabba na ko? Ko ɗan abin na tsire babu, to ba zan yi ba. Ba zan so aka ba mai gida. Mutane fa kansu ya waye. Da zan fita su ganna da haske, to ba za su bani ba. amma in aka ganni jawul jawul da kankane to sai ke ga magariba na dawo gidan nan da ɗan salon na. ai ina sana nake yi haka ne ah, haba ki ki wanke wanke nan ki gama ki zo ki je ki mana ci na abincin yamma to shi kenan na kusa gama kenan sai yar baba yar baba da an baba to zan fita kin ji ko sai na dawo yar baba dan Allah kar a tafi yawon ba To a da lafiya. Allah ba da sa'a. Yawo. Mm-hmm, dan kuka. Dan kuka. Mm-hmm, dan kuka. Dan kuka. Mm-hmm, dan kuka. Dan kuka. Wayo ni dan kuka, wayo Allah buba, ya gibin uwarsa, ya gibin ubansa, ya ah. shiga duniya. Buba buba. Hmm? ga kayan kallo nan da na sama saboda kallon labarai da sauransu ga kuma firiji saboda shan ruwa mai sanyi da ɗan lemu masu ɗan sanyi haka da sauransu shi ma nan kuma indomi ne abincinka ne zaka ka yi zauna haka ce <laughs> buba buba Allah ya kawo na kullum kullum. Amin amin. Ya Allah ka ba mu na kullum kullum. Amin amin ha ba buba in banda abin ka ai <laughs> ko Allah ya ce ai ya karrama dan adam. Baka jawo ma suna cewa ba bakonka ka. Na ji daɗi da kasan haka. Ah, ba buba. Wai eh, buba. tun da ka zo kake makalar zakan na hammata ka kaɗan ajiye ta mana kaɗan huta kaɗan samu in ka gama cin abincin nan kaɗan yi bacci ko da na dan awa biyu da ko awa uku haka ajiye jakar in yi bacci rana anya ka sa mana kuwa to yadda ka san raina ne a cikin buhun nan wannan jakar haka nake ji ba zan taba iya wasa da shi to yanzu ka san mutanen garin nan fa ba irin fa mutanen can wuraren ku bane mutanen garin nan akwai masu gani har hanji ba akwai inda in ka gitta da jakan wani ya riga ga menene a cikin jakan kaga kuma komai zai iya faruwa saboda haka ka bani jakan nan guba in je in adana ma ita duk da ka tashi za ka je ka ansu kudin adashin ka sai in dauko ta in kawo buba ai wannan jakar da in baka ita gwara ka ce in yanke kai na in baka ajiya buba zai fi mun sauki da a'ala akan dauke ta in baka dan amana ce a ciki kuma jakar takardar karɓar kudin adashi na sani buba amma kai ban da abin ka ina ga taba gani an cire kai an bani ajiya to ni zai fi mun sauki akan baka da kan duba ka duba fa ina gaya ma fa jakan nan ka ban ita in adana ma ita ina da ma'aji waye ne ina zuwa dan kuka dan miki na ana dora mu ruwan zafi eh? a ɗora mu ruwan zafi zan yi wanka dan kuka dan kuka Mm-hmm, dan kuka wayo ne dan kuka wayo Allah buba ya mu warsa ya mu warsa ya shiga duniya dan kuka me sa sa kuka dan kuka me sa sa kuka bi na dan bi ya aka ne har an tashi kenan wannan yaran ka ne yare na fa <laughs> duba na dan mulki na ruwa ne dan zan yi wanka in baro kudin dafi in baro dama damai in baro kogi in kuma baro ni a ƙauye in kuma zo nan in kuma karo da ruwan rijiya ko kan gizo ne san shanye ruwan garin a to ai kai ban da abin ka ruwan famfan ne in na ce zan samu sai a kai har baya zaru ba a samu ruwan famfan nan layi yayi wa ne to gaskiya sai an dumama santana santana ya wani zuwa a wani tattara hanya ya ka ce irin mutum shi kaɗai ne siffa da iya yi tarwara da kukan kishin ruwa in ban da lalaci me zai kai ka lala gindin bishiya allazi wahidi gwanda allazi wahidin kowa ya san guminsa yake ci da yi sata gwandan shekara dubu ina bara oho miki dai na faɗa abba sanarka nake ji ba na faɗa bara'u ke wai shin ma wa kike ci wai barawo kai ne barau na faɗa barawo to amma ban taɓa satan kayan mai zuwa ahirin ba dai ko shafa ka ji abin da ka ji shine amsan ka ke ni fa bare ki ji, ni fa tsohon dan duniya ne ni fa in kike wasa wallahi zan yi miki duka a nan wani dan ba tsoron nake ji ba ni in ga miki oho dai ka san da wani kake yi Wannan inna lillahi wuce na akwatin Wannan takarda na ban ma ita ka fusge ta. Gwara in cire wandona in cire rigata. In cire haɗan haɗan kafai na in kewaye gari ko ina kowa ya gani. Eh? Mm. To Allah ba ka hakuri ni ba zan so ka yawo tsara ba je kai wankan shi ka je kai wani Ko ba ka faɗa ba na ma aina shi ne. kan tsaya ne ban ci kasuwa ba mu fata musu mu fasara buba hara buba ɗayar ba buba mutunci da sai ka haɗe biyu ya zama marasa kaga in aka ce marasa mutunci abin zai ba da su matsala ne ita ta kawo hannunka wajen da da ba matsala kuma ba za ka ji domin ruwa ba

ni kadai nika shan inuwa na tashi na hulka na tashi na hulka haka dai nika yi burinsu sun ce in na yi kwantai na karyar wallahi gaba na garya ga kazar ga ko ga tsiran ga in dai ba sun fara gano ni musai dai na kasiyarwa duk na zauna lahiya Mm-hmm, dan kuka ma'aikatan nefa na ko ma'aikatan jahannama na buba am buba nama nake so yawa sannu da zuwa kai ne alimit nina nina ni an na uwa ne mai gashi da tsoka bulillikin guza maganin tsinin mashi ko tsinin wuka ko tsinin allura ko tsinin mata tsikara buba ya iya naka kenan buba ya Ya kirarin naka kenan shi abbatu to baraka da kirari na nan musamman ni ne buba na asiya mai guzurin harka an buga da kai an baka dubu dinar mutum ɗaya maliya ka fuke tara sai kallo ni a na wutan fuka-fuki lalata abokin tashi kuma ni buri ne sai ma a na san kowace ashana kowace kasuwa tsoron shigar ta suke yi a gare ni kuma ni bakar ashana ce ko na gani kai um, kana ji mm. tsiran za a baka ko kajar tsikaro matashi kaza dai na ga tsiran ne dai yayi kura yakin badar akai akai daga tambaya daga baka amsa kaka hada min haka hmm. na nawa kake so in biya tai ni kaza nake so ta nawa kake so kazar guda ɗaya ni ne wanda dan bulki ya ce duk abin da nake so in zo in karba to gashi shi an ka gaya masa cewar shin shi dai kullum sai lodin guru kuma jirgi ya karewa wannan wani abu ne wanda yake tsakaninku da kai da shi wannan kuma al'amari da gani ne eh? hmm? ni kace iya kuɗinka iya shagalinka umarni kuma sai mai shi iya tudun nono iya saniyarta. Yankwa. Wannan ta yi baƙi. Iya? Eh? Ta yi baƙi. Shi ne na ce kwalta ce a kai. Kamar ba ta yi ba. Tabara ce. Haba. Ah, An ka ganka. san ka samun ita saboda na ga jinin jini a ji. As! As! As! As! As! Kenan. Ina nufi ta tashi daga bacci kafin a yanka har ta kai wannan lokacin. Kai ma faɗan hau ne. Kiredi! Na ƙarshe makuwa. wallahi ina gaya ma wanda duk ka gani na kai ma wallahi sauraro ɗai banda darajar dan burki da kaka ci wallahi ina iya maganin ka in ce ma uwa baka kuma cin kaza amma dai ka yi hakuri ka dai gasa dumamin ita din mara shi ya zuciya kuma wanda za a ba ba ruwansa da waya gutsuri nan dumama amma ka tabbatar ka zuba mata kayan yafa mai naija delta zan yayyafa mata ni ce mashin naija delta zan yayyafa mata a dokin mai baki ya fi gudu dukiya kuma magana mai ita take ji ni ka mu lallaba mu rabu lafiya kaga ka zarga ba ka cin ka zarga ba ni siyar ma kuma duk abin da ka ka za ka iya yi wallahi shin kai to me zan yi maka me zan da ka a jikinka me ina me na sama ya ci bare ba na kasa bare sama ce take dukan ta kasa da ni da kai ba ko ne kai nan garin mu ne ya kamata in maka bore ni kaka ce ko eh ni kaka gai ha bako eh. dan cana kake yo ko dan ko na ruwa na ruwana kai bar gurin ga wallahi bar gurin ga yo ka ta mantan an ce da dan gida ya bar gidansu shine na gaya ma wallahi ba ka cin naman ga kai baka isa ba wallahi na gaya kamar idan ne haka fa mhm, dan kuka mhm, buba, buba. buba buba buba buba na Hasiya na ci zan tafi banza a banza wofi buba na Hasiya na ci zan tafi na bar banza dai dole ka ce ka bar banza <laughs> wala ya ci da shawara ki cike promotion da ci ɗauka ba a yau wallahi da shi ta haɓar gasa ya cece da gaba horar zuwa muradin wallahi ya ci mun shanga mun tsiyaci na yake sai an ka kalla an ka za da bindiga bura ta yi iska ne wallahi tallahi wannan yaron dan iska ne wannan ai takardar shirme ko dai ba ita ba ce